kundin Hausa Novels. Hanyar ruwa Babi na saba'in da uku A ƙofar gidanmu na sami ya shek zaune suna fira da shi da sa'anas ɗan wajen baba Tijjani. Na durƙusa na gaishe su kana na wuce cikin gida. Hayaniya ce ta fara yi min maraba a tsakar gida. Ido na ya kai ƙofar ɗakin umarni. na ga dandazon takalma kamar ana biki yau su na an sha baki kenan daɗin da na ji ba kowa a tsakar gida sai 'yan yara da ke wasa a can wajen barandar shiga bangaren baba sabi'u ba na jin zan iya shiga in ta faman gaisawa ana faman yi min tambaya kawai na tsallake na shige na jaka kawai na rataye amma ko kayan jigina ban cire ba na kwanta wai ba dan bacci ba sai dan samun sassaucin abin da nake ji yana taso min a ƙasan zuciyata. a haka kuma har barci barawo ya sace ni sai can cikin bacci na naji ana tashi na na farka a jigice gabana na faduwa sai an bacan inna lillahi nake yi dama illar baccin yamma kenan shi yasa duk abin da aka ce maka babu kyau a musulunci to kawai ka haƙura da shi jiki na har wani rawa yake yi maman kai da ta ruko ni tana ke lafiya na buɗe idona na kalle ta ina hadiyar yawo mai wahala na ce maman kairi na tsorata ne Ke ma aikin san baccin yamma babu kyau. Wallahi irin wannan baccin yamman nan wata mata bata farka da idanu a buɗe ba. Sanadiyar makancewarta kenan. Baccin yamma har hauka yana sawa. Sai ki ta inna lillahi da la ilaha illa anta. Miƙewa ne na fita na yau alwala. Duk na ruɗe ban ma san magaribar bata karasa ba. Sai bayan na nayo na dawo zan tayar da sallah take ce min. To ai ba a kira ba ko? na sauke gwauron numfashi kana na zauna muka shiga gaggaisawa da ita sai na ji tana wata magana ta daban daban san inda ta nufa ba ai ba mu san kin dawo ba ke muke jira tun ɗazu da a tuni mun wuce to Allah ya sanya alheri ya tabbatar mana da alheri ya kuma sa rabo ne duniya da lahira ta faɗa tana murmushin ta gami da nuna murna zuwa gare ni baki na saki ina ta binta da kallo har ta miƙe tana gyara goyon Safwan ta yi kofa za ta fita ta ƙara cewa to matar soja mun tafi wai sai yaushe za ki ɗinka min kayan mama ne ku fa telolin gida tsiyarku kenan ɗan kuntin murmushi na nayi na ce kai maman kairi zan ba wa babanta ya kawo mata dai in huta da mita haka ta fice ni ma na miƙe na fita da mutuwar jiki raina duk a jagule na shiga ɗakin ummanai ganina duk suka zubo min ido ashe ma ba wasu baƙi ba ne kamar yadda na zata 'yan uwan umarni ne da ninta da ƙannanta sai maman yasmin ita maman kairi ta tafi sai wata ƙanwarsa abba da suke uba ɗaya mama a'i ita yaushe rabona ma da ita hajji da ke gefen umarni ta ce a'a ta ce a'a a'a likita likita an dawo na shiga ciki ina durƙusawa na gaida su duk suka amsa min suna tambaya na ya wurin aikin na yi wa umarni sanne da gida ina ƙoƙarin miƙewa na ji su ma suna bina da kalmar Allah ya tabbatar da alkhairi. Kaina ya ɗaure musamman da naji mama, musamman da naji mama a ina faɗin. Kun ga yanzu sai na kun ga yanzu sai na tsokano kun ga yanzu sai na tsokano duk wanda na ga dama a Najeriya tun da dai kun ga yanzu sai na tsokano duk wanda na ga dama a Najeriya tun da dai muna da soja a hannu maman Batul ta ce ai kuwa dai mijin yarki guda soja ai kuwa mijin yarki guda soja aiki ki taɓa duk wanda kika ga dama da wan aiki ki taɓa duk wanda kika ga dama da hujja suka yi magana cikin raha da dariya umman batul ta ƙara cewa yanzu ya yanzu ya yanzu ya kama watan gobe kenan sai ummani ta ce eh to su eh to su da ƙarshen watan nan suka zo eh to su da ƙarshen watan nan suka ce kin ga ya kama sati uku amma dai sun tsaya akan cewar za a yi amma sun amma sun tsaya akan cewar za su yi musu ma za su amma dai sun tsaya akan cewar zai yi musu magana daga nan zuwa gobe ya ce ai ba gaggawa ake ba na rufe baki na bude na rufe baki na bude ya fi karfin sau goma yadda nake kallon mahaifiyarta wata mukar ban taɓa ta a duniya ba mai kalaman da suke nufi kenan sai kawai na ga ta miƙe tana faɗin kin ci abinci na girgiza da kai ina bin bayan ta waje na girgiza kai ina bin bayan ta wajen ficewa a ɗakin yayin da nake tafiya kamar wadda ta yi kashin wando ko wadda aka ko wadda ba ta da lakaha jikinta a kicin na same ta a kicin na same ta ita ɗaya na kasa gane A kicin na same ta, ita dai na kasa gane yanayinta amma na bayyanuwar farin ciki ne. Ko baki da lafiya ne, maganar tata ta dawo da ni daga gajeren tunanin da na tafi. Kamar dai na gama fahimtar komai to kamar dai na gama fahimtar komai to amma ba haka ba ne dole ina buƙatar ƙarin bayani na kaɗa kai da cewa lafiya lau tun ɗazuma na dawo bacci na yi kuma kika dawo baki ki leƙa kin ce min kin dawo ba ko da wata matsalar ne na girgiza mata kai alamun a'a. A haƙiƙanin gaskiya tambaya ce fal a bakina, ta miƙo min kwanin abinci tana cewa, To ungo idan kuma ba za ki ci shinkafar ba, akwai sauran gurasa da maman Batul ta dawo, da maman Batul ta kawo ga ta can a ɗaki ki ɗauko ki kwaɗanta ki ci da miya. Da maman Batul ta kawo ga ta can ki ɗauko a ɗaki, ki kwaɗanta ko ki ci da miya. Na ɗan kalle ta na ce gurasar zan ci, amma umarni na ji kuna yin wata magana. Ta yi min wani duba kafin ta ce maganar me. Na yi ƙasa da kaina ina wasa da yatsuna na ce kamar maganar aure kuke yi. Ta ce e mana da safe bayan tafiyar ki Alhaji baban gida suka kawo kuɗin aure da sa rana. Amma dai zai neme ki. Amma zai amma amma dai zai neme ki. Amma ai zai neme ki amma dai zai neme ki ai. ki jira ya dawo ki ji ta bakinsa sai na ji kamar sai na ji maganar ta ta tamkar saukar aradu na dago ido wanda tuni ya ciko da ruwan hawaye na kalle ta umma ni kawai sai a kawo kuɗin aure bai ji ta bakina ba umma ni kawai sai ya kawo kuɗin aure bai ji ta bakina ba umma ni tun faranar da ya zo bai kara nema na ba kuma ni ban ce masa na amince ba har yanzu ban ba shi amsa ba ba fa so na ma yake da gaske ba umma ni ta yaya abba zai yadda ya karɓi kuɗinsa yo shi abban naki ya ji to ai yo abban yo abban ki da ya ji baki tinkare shi da maganar ba ai zatansa kunya kike ji shi yasa ya ɗauki shi yasa ya ɗauki shirinki a matsayin a idan ya dawo kya masa bayani ba za ki ji ta baki ba ba za ki ji daga baki na ba tana gama faɗin haka ta wuce tana Tana gama faɗin haka ta wuce ta bar ni nan tsaye. Hannu na sa na goge hannu na sa na goge hawaye na. Wacce gurasa kuma zan iya ci bayan mugun soja na neman saka ni a tsaka mai wuya. Haka ake aure dama babu soyayya, haka ake aure babu fahimtar juna da amincewar juna, haka ake aure da nuna isa daga dara. Me ya taka kuma me yake shirin aikatawa? Ɗaki na wuce ɗaki ɗaki na wuce ɗaki na wuce jiyo wayata na rinkin hassana tijjani ce yaushe rabona da ita kamar ba zan ɗaga ba saboda kar ta ji yanayin muryata ta kama tambaya ta menene sai daga baya kawai na ɗaga ɗin dai bayan amsa sallamar da sai ta kama ƙorafin bayan amsa sallamar da sai ta fara ƙorafin amana bata ce haka ba bata yi yi tunanin bare na ɗauke ta ba yanzu zan yi aure shine ban faɗa mata ba To ga invitation a status ɗin Safiya kuma ta gode. To ta ga invitation a status ɗin Safiya kuma ta gode. Ba za ta taɓa ɓoye min ba. Ba za ta taɓa ɓoye min ba amma zancen gaskiya ba ta ji daɗi ba. Ba ta jira cewa ta ba kawai ta kashe wayarta. Ni kuwa ina zan iya ni kuwa ina zan iya bin bayanta in ba ta haƙuri alhalin ni kaina ba cikin jin daɗi nake ba. bata san ni rashin kyautuwa aka yi min ba bata san ni rashin kyautawa aka yi min ba sai aka sai ka ce wata ƙaramar yarinya za a yi min auren dole tunawa ne da safiya raina ya ƙara dugunzuma na ɗauki wayar na danna mata kira tana ɗagawa ban jira tana ɗagawa ban jira cewar ta ba cikin masifa na ce mata yanzu abin da kuka yi ke da yayan naki kun kyauta kenan ke tsabar zakewa ma har da su zuwa ki faɗa wa duniya yaushe na ce masa na amince zan aure shi da yaushe na ce na amince masa zan aure shi da har ya iya yin rawar jikin kawo kuɗin aure to ni ba zan aure shi ba ki faɗa masa ba zan auri wanda ba zan auri wanda bai da kulawa ba idan ma ya aure ni to tabbas gangar jikina zai aura ba zan zai aura ba zai samu soyayya daga gare ni ba kamar yadda ni ma ba zan yarda da soyayyar dola ba kuma ina kuma ina faɗa miki tsakani da Allah ban ji daɗin abin da kika yi min ba kuma baki kyauta min ba wannan ai shiga rayuwata ne kawai kuma sai na fashe da kuka ina ce mata ni fa ban ce masa ina son sa ba safiya har yau ban har yau ban yanke disik decision ba har yau ban yanke decision ba ni ban har yau ban yanke shawara ba ni ban san me nake ji game da shi ba idan ina son sama ba ke za ki fara sani ba safiya tunanina matarsa ta ya za ta yadda ta zauna da kishiya kishiyar ma bahaushiya bayan na ji ana cewa matan kabila muga bayan na ji ana cewa matan kabila mugaye ne tarwatsa aure suke yi ba sa yadda su zauna da kishiya kuma babu abin da suka iya sai mugun asiri da makirci a hakan kike so na aure shi ke da kike so na ya kike neman jefa na cikin rana me zan yi da auren kabila fi sabilin laki kuma kabilan ma mai mata shi kenan na kare a aure na fito ina faman yawon zawarci ina yin shiru ta ce madalla na gode sa'ida na gode sosai da cin Na gode sosai da ci min fuska. Ba laifinki ba ne, laifina ne da na ce miki. Ba laifinki ba ne, laifina ne da na nace miki. Kuma na ɗauke ki ‘yar uwa har nake so ki shigo cikinmu. To alhamdulillah duk da muke ƙabilar duk da muke ƙabilar mu ta mu zuciyar a wanke take fes ba ma nufar kowa da sharri balle mugunta sai alkhairi kuma ita kanta anti kudrat din da kike kuma ita kuma ita kanta anti kudrat din da kike mata mummunan zato kin dauki alhakinta wallahi kuma kar ki damu broza salim ne bai da matsala zan sanar masa duk abin da kika faɗa mu ma ai muna da zuciya a kirjin mu. inda ake son mu nan muke zuwa saduwa alkhairi kit ta kashe wayanta ni gaba ɗaya ma ban san nayi yi waccan kato barar zancen ba sai yanzu na yi ta bin bayan kiran da ta ƙi dagawa haka dai na samu na tura mata sakon ban haƙuri da shaida mata da shaida mata bayan da za ta zata nake nufi ba maman yasmin ta shigo ta same ni tana ce min za su tafi yanayi na yasa ta zauna tana tambaya na me ke faruwa ni da ya kamata a ganni cikin farin ciki sai a ganna akasin haka ganin na yi shiru ganin na shiru zan cuci kaina na ce mata maman yasmin ni fa bana maman yasmin ni fa bana da buƙatar Mama Yasmin ni fa bana da buƙatar sake yin aure. Na fi so na yi zama na a haka. Zaman gidan iyaye ya fi min daɗi da kwanciyar hankali. In je aiki na dawo na yi sana'ata na fi yin farin ciki da haka. Sai ta numfasa tana dafa kafaɗata da cewa, Sa'ida ya kamata a ce kin mance. Sa'ida ya kamata a ce kin mance baya kin fuskanci gaba. Ba ki ga sauyin da Allah ya yi miki ba, kin taɓa tsammanin za ki taka wannan matakin ne? Ba fa iyayen ba fa iyayenki ba ba fa iyayenki kawai ba fa iyayen naki ba ba fa iyaye da naki kawai ba hatta wasu ma mora suke daga jikinki to wannan ba ya isa hatta iyaye da naki ba ba fa iyaye da naki ba hatta wasu ma mora suke daga jikinki to wannan ba ya isa. to wannan ba ya to wannan ba ya isa ki kyautata wa sabuwar rayuwar auren da za ki yi zato mai kyau ba kuma kila fa wannan bawan kuma kila fa wannan ba kuma kila fa kuma fa ki kalla kuma fa ki kalla wanda Allah ya aiko miki wallahi abban Yasmin cewa yayi da abba ya cewa yayi da abba ya tura su bincike kar ki ji yabo da kyakkyawar shaidar da aka yi masa sai ta yi shiru kafin ta ce kuma fa haka ke fa mace ce mai lafiya ina zaki iya rike kanki dole kina da buƙatar abokin rayuwa wallahi wallahi wallahi zaman aure shi ya kamace ki shine mutuncinki da kimarki da darajarki na goge hawaye na ce na sani maman yasmin to amma ina gudun matsalolin rayuwan ne kan lamura na su zo su taɓarɓare min kamar wancan kin ga fa har faɗa masa ne ina da matsalar rashin haihuwa amma bai ɗauki zancen na da muhimmanci ba kin ga yanzu dai magana duk ta ƙare ba ki da ba ki ɓoye masa komai ba kin sanar da shi kin fita haƙƙinsa ko magana ma har ta kai ga an saka rana don haka kawai ki duru don haka kawai ki durfafi addu'a ki faɗa wa Allah haka dai ta yi ta ban shawara tare da kwantar min da hankali sannan daga bisani ta tashi suka tafi don ya shek don ya shek na ta don ya shek na ta aikowa akan ta zo ta bi don ya shek na ta aikowa kan ta zo ta bashi mukullin gida idan a nan za ta kwana. Bayan fitar ta na ji kwala kiran Abba, na miƙe da azama na sanya hijabi na fita zuwa ɗakinsa. Na same sa ya gama cin abinci suna zaune suna magana da shi da ummani. Daga gefe, da su na zauna na yi masa sanni da zuwa. Ya amsa yana ya amsa yana kai hannu yana rage bolin ɗin rediyon da yake ji. Kirji na dokawa yake kamar wadda kirji na dokawa yake kamar wadda ke jiran zartar da hukuncin laifin da ta aikata. Abba ya kalle ni ya ce, Kun yi magana da babarki? Na ce, Ta ce min dai sai ka dawo, ya jinjina kai kafin ya ce, Ɗazu iyayen yaron can da ke neman aurenki sun zo, sun kawo kuɗin aurenki da na kayan sa rana da kuma kuɗin laifi wanda haka suke yi a al'adarsu. sun ba da miliyan ɗaya da rabi na kuɗin kayan lefe dubu ɗari biyar kuma kuɗin kayan sa rana da kuɗin aure gaba ɗaya dai miliyan biyu suka bayar to sai mu to na so ma su rige to na so ma su rige don ba yadda zan yi da su ne suka ce a'a hakan za su bayar to ga kuɗin nan dai to ga kuɗin nan dai na karɓa sun kuma yi batun Sun kuma yi batun wata guda na ce musu a'a muna buƙatar lokaci saboda yanayinmu. To kuma ɗazu kakanku ya ce wata guda ɗin yayi yi, na ma kira su na sanar musu, duk sai na ji jikina ya yi sanye da gaske zan ƙara yin aure, bayan alwashin da na sha ni da aure har mutuwa. Yadda nake ji kamar ba ni ba, a hankali ruwan hawaye na a hankali ruwan hawaye na kawawa idanuna na ce to abba Allah ya kai mu kun yi magana da Salim din na girgiza kai na ce a'a to duk yadda kuka yi ki faɗa min amma kar ya wuce zuwa gobe ga kuɗin nan zan ba wa mahaifiyarki amana ba na so a ci musu ko kwandala yadda suka bayar da suna abin da suke yadda suka bayar da suna abin da suka ce haka nake so a yi amfani da su Allah ba zai hana yadda za a yi miki sauran ba Allah ba zai hana yadda za a yi miki sauran bukatu ba sai ku je wajen Sale kafinta ki duba kayan ɗakin da kike so. Na ceto abba, da haka na miƙe ne musu sai da safe na wuce ɗaki. Ni duk bayan dawowa na daga wurin abba kuka nake yi sosai tamkar wadda aka yi wa mutuwa ko wani babban abu. Ko wani babban alhini ya same ta, har umarni ta shigo ta kore min sauro ta du ɗauki abu a fridge ta fita ban ɗago kai ba. sai da na ji ta ja ƙofa tana faɗin. Idan kin gama aikin wahalar sai ki tashi ki saka sakata, ba kya son nasa? Kika ja baki kika yi shiru saboda gulma, yanzu da kika ji yanzu da kika ji ai sai ki yanzu da kika je ai sai ki faɗa masa kina neman ƙaryata kanki akan gaskiya ni dai Allah ya ba mu alkhairi ai kamar tun zira ni tai sai kuka ni fa bana son Salim kuma bana ganin laifi dan na ki auren shi haka kowa ma kar ya ga laifina. Auren nan na auren nan na yi ban ji daɗinsa ba, na shekara goma har da ‘yan kai, amma ba na shekara goma har da ‘yan kai, amma na amma jin daɗi da farin ciki da na tsinta a cikinsa ba za su wuce kirgan yatsu ba za yatsu ba na yi batun aure Na yi bautan aure daidai gwargwado. Na kasance irin macen da nake kwaɗayi da fatan samu a gidan aure, amma sai zaman auren nawa ya kasance da wulaƙanci da tozarci, to tsakani da Allah ta yaya zan sake sha'awar komawa duniyar sa, wallahi ko da na ji cewar ina so. Wallahi ko da na ji cewar ina so, ko saboda mahaifiyata da na ga ta damu, idan na tuna batun haihuwa duk sai na ji ina ta ina zan soma ba zan iya ba wahalar da na sha ma a baya ta isa ina ina ni ina kuma yin auren mai kuɗi su ci mutunci na daga shi har danginsa balle ma mai mata har da 'ya'ya ban gaji da guga ba har karfe ɗaya ina kukan ina sake-saken da abubuwa ina kukan ina sake-sake da abubuwa warwara Ina kukan ina sake saƙen da babu warwara, a lokacin ne kuma na miƙe na fita na yau alwala na dawo na kulle ɗakin. Tun a wancan ranar sai a yau Allah ya nufe ni zan yi sallar istikara. Bayan na idar na jima hannuna a sama ina hawaye ina roƙon Allah akan ya shiga lamarin auren nan. Idan alkhairi ne ya tabbatar idan babu alkhairi ya kawo sauƙaƙƙiyar hanyar da za a fasa shi ba tare da an yi nisa ba. Haka na raya daren da sallah da karatun alkur'ani tare da tarin addu'o'i. Bayan na yi sallar asuba ne kuma bacci mai daɗi ya zo Bayan na yi sallar asuba ne kuma bacci mai daɗi ya zo min. Allah ya so. Allah ya so. Allah ya so ba morning Allah ya so ba morning duty gare ni ba, evening ne. Da ban sanya zan yi da tarin baccin da na ɗauka ba. Cikin bacci na ji karar wayata a firgice na buɗe ido ina saurin miƙewa zaune tare da kai hannu na rarar mota. Na mai da kai na kwanta a sa'ilin da kiran ke yankewa, kuma ina lumshe ido da zummar komawa kiran ya daɗa shigowa na zummar ɗauka na kai kunne. Daga salalliyar murya na na masu bacci na sauke numfashi tare da yin sallama. Daga can ɓangaren na ji an sauke numfashi kafin a yi amsa sallamar. Na katse miki bacci. Bari na kyale ki idan kin tashi kya kira ni. Kamar a mafarki haka na ji muryar nasa cikin Turanci mai daɗi, cikin Turancinsa mai daɗi, kuma tuni na buɗe idanuna ina saurin dakatar da shi da cewa, Ai, na tashi ma, kai ne? A'a, Sa'ida ne. Murmushi ya sibice min mai sauti, haka kawai sai na ji kamar haka kawai sai na ji kamar daɗi na ratsa ni. Ina miƙa na ce ina kwana, ba zan amsa ba. Saboda me? baki san kin yi laifi ba kenan? Ni ban yi laifi ba. Wa na yi wa? No shi kenan ai. Ban bin baya ni gaba nake tunkara, sai kawai na tsinci baki na yana faɗin kaya haƙuri. Ya yi shiru na sake cewa, kaya hakuri don Allah, sai ce ya isa haka zan zo gida an jima. Zuciyata na ji ta motsa sai na shiru ban ce komai baki ji ba ne? Zan fita aiki by three. shikenan ki shirya sai na zo na kai ki kai ai abba ba zai bari ba zai bari zan faɗa masa na ƙarasa buɗe idanuna babu shiri na ce ka ce masa me zan kai matata wurin aiki murmushi murmushi kawai na yi ban ce komai ba ya sake cewa kin yi breakfast a'a yanzu na a'a yanzu a'a yanzu ka tashe ni har 11 kina bacci Kin kwana kina kuka ko? Sai na yi ƙasa da murya da shagwabewa na ce, To ai kai ne baka To ai kai ne baka yi shawara da ni ba. To ba kai banewa baka yi shawara da ni ba? Ai na yi shawara da zuciyarki shi yasa ya soke numfashi kana ya ƙara da cewa ki tashi ki yi abinci ki tashi ki ci abinci haka ba na son zama da yunwa. da haka muka yi sallama ji na ina ma ban kashe wayar ba ji na ina ma bai kashe wayan ba sai dai yadda na ji sa ɗin kamar da damuwa a tattare da shi har zan koma baccin sai na tuna da maganarsa haka na miƙe ba yadda na iya na buɗe ƙofa burush da maklis na ɗauka na fita haka na shiga ban ɗaki sai aikin murmushi nake ta yi ni ɗaya ko me yasa oho ni dai za ina dai neman zama wata ina dai neman zama kamar wata zararriya. Kullum gabana a buɗe yake, kullum idan mijina zai yi ma'amala aure da ni, ina jin kunya, saboda gabana ya zama kamar rijiya, sannan ga iska yana fita a gabana. Kina fama da wannan matsalar? To wannan sirrin naki ne. Ina wacce take buƙatar maganin matsi na ciki da na waje. Kun san matsin ma kala-kala ne. akwai matsin da iya waje kawai yake matsewa mai gida yana shiga ciki zai ji kamar ya faɗo cikin rijiya amma an ji kunya mai gida yana ma'amala aure da ke yana jin iska na fita ta gabanki kamar wacce take tusa to idan har kina so ki kankaro mutuncinki da darajarki a kan gadon mijinki to ga ingantaccen magani na zo muku da shi da muke masa take da kin fi budurwa. Wannan ingantaccen matsi ne da yake matse mace ta ciki da kuma waje, sannan kuma ya saukar mata da ni'ima. Kun san akwai matsin da idan mace ta yi amfani da shi, sai gaba ɗaya ya kafe ta, ya tsotse mata ni'imarta. To shi wannan matsin bayan ya matse ki ta ciki da waje, sannan kuma ya saukar miki da ni'ima. Sannan kuma akwai maganin infection a cikinsa. Daɗin daɗawa kuma ga wanda ba sa filin wato kwata-kwata ba sa sha'awa ko kuma ba sa samun gamsuwa da mazajensu. Su ma za su iya amfani da wannan ingantaccen sirri na kimfa budurwa. Wannan na sha ne saboda akwai matan da suke min complain kan cewa suna son su yi matsi ta ciki da waje amma kuma ba sa iya amfani da matsin da za su saka a gabansu sun fi son na sha sannan idan har kika sha wannan matsin ko da a ce mai gidanki ba shi da nisan zango ta ɓangaren kwanciyar aure to zai ƙara masa ƙarfi ku samu cikakkiyar gamsuwa da jin daɗi kar da ya kumanta, a duk inda kike a faɗin duniya za mu iya aika miki magungunanki har inda kike kama daga kan Nijar Amerika, Saudiyya, Jamani da dukkan ƙasashen da ba Najeriya ba. Sannan ko da a cikin Najeriya kike, ke ma za mu iya aika miki maganinki har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzayowa shaguna domin ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Ga masu buƙatar magungunanmu, za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka. 070 68 8096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 080 85 81 63 65 shine ne sifili takwas sifili takwas biyar takwas ɗaya shida uku shida biyar ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu da ke garin Maiduguri. Ga mutanen Patiskum, su ma za su iya tuntuɓar Abbas da ke nan bakin kasuwa a garin Patiskum.